rahim muna nan cikin abin da mu a kan abin da a kan haɗarin abin da to ba mu kai can bata kunku alkabiratu khamisatu wa talasuna ba'da mi'a kalmannu bai sadaka wato yin gori da sadaka ta bismillahir rahmanir rahim babu ma a karamahu allawa bi kaulan nubuwa kun gane ko wato irin karama da allah ya wa annabi mu kamin ya zama annabi allah ya karrama shi da abubuwa daban-daban kamin ya zama annabi dama ka'idar allah ce su gahana wata wata'ala haka yake girmama bayi nai sai ka ga a wasu abubuwa na alheri na gudana ga mutum a ba ka da masaniya mai dalilin faruwa wa'annan abubuwa to karrama yana ƙarfin ainihin gaba sai ka ga allah ya tsare shi da wasu abubuwa wa'anda ba su dace ba a wani min hatin wato farkon baiwa min Allah daga allah ma hasala mina abin da ya aukuna albarkoki ala ali halima ga yan uwan halima allazina kana mustarda'an fihim wanda annabi ya zan cikin su aka bashi nono to farkon abubuwan karramawa da Allah ya yi mai sune wa'anda sun ka fara gudana ga jama'a gaba ɗaya yana cikin gari kusan na shagaya gaya muku in mance ba wadda hitintinu da bala'i da kuka gani yanzu mutane a akwai yan kaɗan wa'anda allah ka albarkantar da mutane saboda su ba su da yawa yanzu can da akwai su da yawa can dole babu musulmi da yawa amma duk musulmi guda ka gani kamar zamanin annabi babu musulmi da yawa amma duk musulmi guda ya yi albarkar mutum musulmi miliyan dubu goma na yanzu sai kun ga duniya ta zanna lahiya ko ina musulmi aka tsoro yanzu musulmin ga sunan wato wasu da kansu ba su amince ma junansu ba balle sai ka ga mutum yana macewa yana macewa sai ka aza na Allah ba ka gane ba na Allah na ba sai ka gama shi da wata amana da wata amana ta shigo ga in kaji wasu abubuwa da ya yi wato wasu abubuwa in ba da gaske mai bayani ya yi ba zai yi bayani ne ya kare baka yadda ba don bai yiwa a ce irin abubuwan na faruwa gare su kuma gaskiya ne to su canza ba haka nan na suke ba mutum idan ya zan musulmi shi kenan musulmi ya zo ya musulunta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mai ya yi ma Allah da'a shiwa manzon Allah biyayya ya ce ya yadda sai ya musulunta ɗan giya ne sosai sai da ya je zana gidan giya an ka kawo giya ya ɗauka ya ci idan na sha ta banyi ma Allah da'a ba don ya hana banyi ma manzon Allah biyayya ba don ya hana sai ya aji giya kawai sai ya tashi bayan ya biya a kusan mashaya mahi yawan sai mazina sana sai da ya ta wajen zina ce ya biya kuɗi fa sai ce idan ya yi zina gaba yi ma Allah da'a da manzo ne ba ya ce amanar Allah da mazo ne sai ya tashi haka dai na hadisi ya ta kidan yawa ya ta kidan yawa ƙarshe mutunan ya zama mutumin kirki annabi bai ce mai bar waɗanda abubuwa musulunci ɗaya a zahi gari amma shi zai ya zo wajen waɗannan abubuwa sai ce an ce ima ma Allah da'a in wa mazo ne biyayya to abin ga son hana shi sai ya tashi to yanzu mutum na wana to in ana samun mutanen kirki cikin jama'a to in Allah ya so ku ana samun albarka da yawa cikin jama'a in ana samun mutanen kirki cikin jama'a ana samun albarka da yawa cikin jama'a to shi annabi zama ne kawai cikin jama'a sai duka jama'a Allah ya samu su albarka kade kana qabla hululihi binadihim haqiqa al'amari ya kanu hakika sun kasance al'amarinsu ya kasance kabla hululihi kamar annabi ya san kubbe na dihin nan rahinsu ga mujidibi na hori ake masu cikin hori suke alam masu harabai na homsar da annabi ya zamo tsakanin sara gunai matihim dabbobinsu sai sun haka kasance in sun teki yi ta ubu da tana dawowa min mar'aha daga makiyayarta wa inna adra'aha la labanan hantsarta tana zuba da madara madara na ta zuba kun sai akwai hori dabba in bata ci abinci ta ƙoshi ba ba za ta iya ba da madara ba to babu haki amma da annabi ya saukanin cikinsu to in akwai a ta ta kiyo ko saniya ko tunkiya ko raƙuma in ta ta kiyo ko da taka dawowa wato ko da taka dawowa abin nan hantsa ta ɗoki nonon da ba ta imai yana malala ƙasa yana tare yana abin da yana malala ƙasa ƙunga wannan albarka ce ta fara sauka gidansu saboda ba ƙunga da sun kai a falon ma abin na eh, wayar hamun lahul busari Allah shi rahama ga busari haisu ya kula lokacin da busari ya ce fi hamziyati cikin littahi na yi da aka ce ma hamziya wa iza sakara al-ilahu salli ona unasin fa innahum su'ada'u wa iza sakara al-ilahu unasan idan Allah ya hore wasu mutane lisa'idin ga mutum mai arziki fa innahum su'ada'u dukkan sun zama su arziki in Allah ya taimake ku ya ba ku mutumin kirki cikin ku dukkan ku kun zama mutanen kirki ko mugu kake in ka ce kace mutunan wane nake sai ka za an yarda da kai sai dai in ka ci amana a ci ba ma'ana mutunan wane na wanga abu ba to Allah ya taimaki mutanen sai ya kawo musu mai arziki cikin su mutanen halima sai ya zan dabbobinsu duk kowane arziki nasu ya kawo marmakon akuya ta ba da nono ɗan kino ga ta ta dawo da wurin kiwon nonon mata da hika ya yi yawa hatsa ta ba ta iya ɗauka ta akuya guda sai mutane da yawa su sha nonon ta su ƙoshi kun ga jin waɗanga mutane suna ababu yanzu da yawa ba ƙarewa sun kai gaba ɗaya ba amma wada mutanen duniya sun kai yawa kamata yi su ko irin su a ce su yawa tun da kun gani misali ku dibi dori lokacin muna yara jega lokacin muna yara jega iyakatta can wajen da kura da take na kuntuma bakin na ayyawan jega da kayo nan gida guda guda na za a gani an ɗibi dajin ga duk gida guda guda na duk gonaki na auren to yanzu in akwai mutum irin wanda Allah ya tsare su da ibada ce da imani ne wannan lokaci yanzu in an ka samu iri ne sai an samu uku ko biyar saboda sannan sai ka ga gida yanzu shi yamma ma sai ka ga gida daga wajen gidanmu na oke in kai yanka kai yamma sai ka hita har daji duk babu kowa gidaje na amma da nina babu kowa ciki wani gida shi ɗaya na ko ɗa guda bai da to ku dibe mu yau ku gani gida guda sai ka iske mutum ɗari ciki kuma asiri na gidan mutum guda na shi ɗaya yake wani da ya samu ɗiya guda biyu ɗiya ne guda biyu na suna sun ka kawo ɗiyan nan da jigoki kusan ɗari cikin gidan to kun ga yanzu su za a samu mutumin da Allah zai kare mutane saboda shi to sai an same su adadin yawan jama'an nan wanda suka iya can ah, abin nan zunubinsu wanda ibada suka iya can zunubinsu to babu irin nan da yawa yanzu shi yasa kun ga abubuwa suna ta tabarbarewa farkon izala misali farkon izala ana samun irin nan fiye da da aka samu yanzu don duk nan, 'yan Izala nan sai ka iske su duk wani abu na ce amana ba su yi duk wani abu na ce amana ba ka iske ɗan izala na yi to kun ga Allah ya raga mutane sannan to yanzu an ka to suna aka gani suna aka gani mutanen kirki wanda aka tsammana Allah ya raga mutane saboda su to samu wani babba daga cikinsu gaba da kuɗi ka ce shi raba kajiya kajiya wani ra'ayi daga baya ka bincika kajiya wanda kaka ba kuɗi ka ce shi raba ya raba su bisa ga gaskiya shi ka bincika mai yawa mu sai ka ga mutum ya ɗibe wani abu ya ce wannan ba da shi ba to kun ga babu amana to mahi yawan mutane haka nan na ake masu addini waɗanda aka wazaton alheri sun ka zama haka balle waɗanda aka wazaton shiri to shi sa kuka ganin ba mu samun kariya da tsaro kwarai kamar wanda aka samu da don ba a samun irin mutanen na kirki sosai yanzu in ma ka zan mai kirki kana nisanta sabo aka je wani arashi da za a yi ma da wani suna da za a rana maka sunan na izgili na na suka ne saboda haka amma duk da haka na Allah yana da adalci da cika alkawari kowa gurgudun wanda ya haka nan aka yi mai kowa gurgudun wanda ya haka nan aka yi mai in ka ɗin kyautata ibada kaɗan in ana baɗa mataki na goma idan ka yi mataki na ɗai to sai a saka maka matakin matakinka na ɗai ɗin nan sai a tsaya nan in ka yi mataki na biyu sai a saka ma fiye da naɗi ɗaya na uku sai a saka ma fiye da naɗi haka a duka Allah ke kowa gwargwado ne kowa gwargwado ne abinda wani mutum ka yi wani mutum bai iya yi ne to kowon ku yi gwargwadon wanda ya ka iyawa Allah ya kara mana gudunmawa da taimako kuma a ƙaba zalika mahasala min sadari sannan abu na biyu na abubuwan da sun faru ga annabi na karramawa kami ya zama annabi wani abu da ya faru min sadari ga kirji ne yana cikin wargi wani abu ya faru wa ya karaji har da ne minu an ka mala'iku biyu sun fito yana cikin yare yana wargi sun ka kama shi suka tsaga kirji ne sun kai mai tiyata nan take sun ka ɗinki sun ka ɗebe wani abu wanda shi wannan abin nan shi ɗan ka shigowa yana yana mu hitinan gada ya kai mana to nan na ya ka biyowa to ko annabi an fi kali da shi sai ya biyo mai nan saboda haka shi mu wannan jikka da shi ɗan ka shiga sai an kai mai tiyata mala'iku sun ka ɗebe ta kun tun da an ɗebe ta babu maganar eh, abin nan shaidan ya shigo gare shi walaisa haza bil ajibi ala qudratillahi ta'ala wannan ha ba hau abin mamaki ba ne game da ƙudurar Allah ƙarhin da Allah yake da shi ba abin mamaki ba ne don an ce an kama mutum an heɗe shi nan take an ɗebe wani nama cikin jiki ne an mai so an ɗinke ya tashi ya koma daidai ba abin mamaki ba ne ga ƙudurar Allah famanin saba'a da zalika kana kalilun nazar duk wanda ka gane haka nan bayyewa to ya zama kalilun nazari mutum na mai ƙaramin tunani la ya arabu min quwwatin lahi shay'an bai san komi na ƙarfin Allah ba la'an harkar ada don saba ma al'ada lil anbiya ga annabawa laysa bil amri al mutahaddathi ba al'amari na sabo ba annabawa su yi abinda babu mai iya yi ne ba samun al'amari da ba ga annabawa wala mustagarabu kun ba bako bane ga annabawa akwai abubuwa da yawa da ka gudana ga annabawa irin waɗanda da waɗanda ba irinsu ba wannan karamawa ce yanzu ko daga cikinmu haka kai idan wani abu ya auko gare ka sai ka mamakin wanda an kai abin da kuma ka tsere sai ka mamaki ne wannan duk yana cikin abin nan karramawa wa mina mukarramati ilahiyya cikin abubuwan karramawa na Allah khairu ga mamati lahu fi safari ila sham kore mai girgije a cikin tahiya da ya zai na ƙasar sham ƙasar sham zai na yana kan hanya zai na sham malam yana tahiya kada sai ga girgiji na da ta shi cikin rana suka tahiya yana yaro ƙarami ba cikin rana suka tahiya to amma saboda girma ne ga Allah bai yi wa kyale shi rana na kuɗa ta babu wurin hutawa sai Allah ya ce girgije ya bi shi duk inda zai na shi mai inuwa in ya tsaya sai gidan shi tsaye ya tara rana kuma ga shi yaro karami wannan girmamawa ce hatta kanat zilluhu fil yawm sa'ifa har girgijin ta zanta ne mai inuwa cikin yini mai sa'ifa mai tsananin zahi la shariku Ahu, ahadun fi kafila amma cikin duk jama'an nan da yake tare da su alkafila ayarin nan da ya gata da su in girgizan nan zai inuwa kowa bai shiga ciki sai sun koma gihi shi kuma annabi yana baya ko yana gaba sai girgizan yanzu shi duka shi inuwa ta inuwa karamata inuwa karamata don haka babu wani kahina Allah da zai shata inuwa karama ce haka a da tsayi mana ba da kuma ka karanta ba kaka yana zai na da shi wajen ta yawa ta yi kaka ne zai yi sai ya kuka ce to bari mu ta da kai shi dai ɗai shi ka shan inuwa ta yi kakka yi mamaki allan da ya mai inuwa ne yana iya hana ma kowa shanta hmm, duk wa ana tun da babu musulmi sannan ko shi sannan mu zama annabi ba hmm. kama rawa zalika mai sara kama wadda mai sara ya rawaito wannan gulama khadija yaron khadija kun gama waga ta yi amma ya faru har lokacin da ya tafi da shi da mai sara da khadija ta aike su ga aiki su sai su a mata kaya su so mata kaya da shi gulama khadija alladhi kana musharakan lahu fi sabari wanda ya kasance yana tarayya da annabi cikin tayya sai suna ne mai tsara. wa hada ma habbabahu ila khadija da mai sana ana dawowa Hadiza ta tambaye su ya kasuwanci ya ce ke ba kasuwanci ya yi manjawa ba ke ga ɗan yaron ga mutunan ga wallahi yana taya da bisa wani abu kai mai inuwa kun ba a bari dubu sha inuwa na shi da ya kashanta ta bisa wannan yana cikin abin da ya birge hadija Hadiza ta ce wannan babu shakka wani girmamawa na daga allah ba musulmata ba duka kowa ba musulmi na ba amma dai ga wani taggani gani wanga abu girmamawa na daga sama ba irin yanzu na balle ko a ce wani abin na wani na'ura ta an ka turo ka turawa kana bi ne ba haka nan na ba da wannan shi yasa wato hadiza ta so shi kwarai hatta kada bato da namsa hatta aika da datai ga kanta ta ji labari mai daɗi sai ta tauta matsa ma wayanta su ta su bido mata shi tana so ne wata ya kana anna lahu fil mustaqbal sha'anan ta tabbata nan gaba yana da wani sha'ani walidhalika lamma ja'at nubuwa don haka lokacin da annabci ta zo mai kana asra'un nasi imani bi cikin mata ta zama ita ce wadda ta yi kowa gaggawa imani da shi har da ɗaya ne mata ta rige su imani don ita duk waɗanda abuwa ita da tijiyan yata tana lura da abubuwa Ya ne ko kun ga yarana amma ita da tijiyar ya ce abubuwan gada ta gani tana lura da su ta san baban za ba ne shi yasa yana cewa annabi yake ta fara imani da shi cikin gidan nan walamtan ta zira ba ta jira wata aya ta faru ba ziyarata alama alimatu wata aya ta faru don ta karu ga abin da ta sani min makarimin akalaki na abubuwa kyakkyawan ɗabi'u wa ma sami atu da abin da ta jiya min kawarik al'ada na abubuwan da suka saba ma al'ada ba ta jira wata aya ba abin da ta sani ya ishe ta fa kana idza kharaja li hajatihi abada annabi ya kasance in yahe ta ga bukata ta daji aka ya kowa ka je mun bukata daji aka zuwa babu masai sannan cikin gari to idan ya haita zai na ya dan kewaya haka abada yakan tahi nesa kwarai ga mutane hatta la yara bina'an yana a nesa har ya kai inda la yara bina'an bai ganin gina ko wace iri babu gina wato sai ya nesa ga gari wa bi ila sha'abu sannan ya shiga cikin wani rahi wa budunar auliya ko cikin cikin ramumuka wato kamar magina haka to iya hita wala ya murru bi hajarin ba zai biyo wajen wani dutse ba wala shajarin ko wani icce ba illa sami'a sai ya ji shi yana cewa assalatu wassalamu alayka ya rasulullah hmm, assalatu wassalamu alayka ya rasulullah abinda annabi yake ji kenan sahihu muslim ya rawaito wannan fil kun ga Ah, wannan shi ma ah, ah, salati na cikin salatoci wasu wassalamu alaika ya rasulallah wasu wassalamu alaika ya rasulallah salati ne take wa annabi to sai muslim ya rawaito shi don haka hadisi na sahihi wannan salati salati ne sahihi duk inda ya kai wannan ya faru ne kablan nubuwa kamin annabci kun ga wannan don nau'in girmamawa ne wa kana yaltabita an yamini wa shimali wa khalfihi wa la ra'ada in yazo yana kanta ya yazo cikin inuwa yaji ana haɗin assalatu wassalamu alayka ya rasulullah sai ya diba wajen dama gare haka bai ga kowa ba ya diba wajen wani haka bai ga kowa ba bai dibi gaba bai ga kowa ba ya dibi khalfahu fala yara ahadan bai ganin kowa ba mutane na ka salama ba duwatsun na daya itacen wa'anda ya shigo wajensu suna kai mai sallama mai gidan mai ya girma har da dutse ya san shi mai gidan mai ya girma har da ice ya san shi saboda haka wannan karramawa ne nau'i ne na girmamawa da darajatawa ga mai gidanmu wa kade haddasa da zalika annabi shi annabi ya ba da wannan labari da kai ne yace hina ganin waɗanda abubuwa hina kuma jinsu da kai ne walaita bi zalika kathiru ishkalin yace babu wani rikici mai yawa ciki wa qad sakhara Allahu al-jamadati lil anbiya kullu Allah ya hore sandararren abubuwa itace da duwatsu Allah ya hore su ga annabawa da sun ka wuce kullu kamin zuwa ne fa asa Musa iltaqama ma sana'a saharatu fir'aun musa ko shi ya yi magana da abin nan da sandararrun abubuwa sandan musa ita ce ta ta tsaye mutanen fir'auna sun tara kayan sihiri da yawa cikin hili an taru ana kiɗe-kiɗe ana raye za a kada musa sanda guda ta annabi musa ta ta haitsayi ta bi su guda guda duk ta haɗe su kuma ta yi tsayi ba su yi nauyin da suka kashe ta ba kuma sanda ta saboda haka wannan karamawa na daga Allah zuwa ga annabawa kuma bai gushe ba yana yi ne har yanzu Allah ka karrama mu da daraja sunayenka kuma da ka karrama masu gidajenmu ya ce ba da an ta hawala hayyatan bayan sandan musa ta juya ta koma maciji da ta canye sanduna bayan ta koma hayyatan ta sa maciji tana ta to da ta canye duk sihirin da fir'auna da jama'a ta sun kai taccen yi ko da guda bata bari ba sun maraja aka makana sai ta koma sandawa da take sun maraja aka makana sai ta koma sandawa da take haka ko an kai gatanin ta koma sandarta kun ga wannan girma ta an kawo annabi musa to annabi musa da aka rami an ka girma shi haka balle annabi mu da abba ba ga ba a mamaki don Allah ya karama annabinmu da wannan karramawa annabinmu babbana shi ne shugaban annabawa da ma waɗanda ba annabawa ba walamma da raba bihar hajar kuma saboda karrama annabi musa lokacin da annabi musa ya sa sanda ta ya buge duce nan da an kaya ce ya buge shi da sanda ta sai musa ya mai mai a guda na ba amin halmawu. isnatai asharata aina saboda girma ga annabi musa sanda guda yawa duci ai duci bai da labari ko da ya lura ya yi boli eh, ya yi boli ya yi boli gulbi guda goma sha biyu gulabe guda goma sha biyu ya yi boli su duka a dukin ba amma ai bugu na sha bugu na ya biya mai gida na ya bugai kulle sabbin mana asbaɗi bani isra'ila ainihin kowane jama'a cikin jama'a bani isra'ila kowa yana da nashi korama wa kazalika gairu min al-anbiya hakanan wani ne wanda ba annabi ba cikin annabawa wato hakanan wani ne min ambiya anbiya cikin annabawa sauran annabawa Allah ya musu irin wannan baiwa sakara lahu ma sha'a Allah ya hore musu abin da ya so min iljimada ci na nau'i nau'i na abubuwa sandararru litadulla al-uqala'a don ta gwada ma masu hankali tunda su ta din ba su da hankali to don su nuna ma masu hankali ala azimi qadarihim gurgudun girman annabawa wa kadarati sha'anihim da hadarin sha'aninsu saboda girman ka Allah da sifofin ka maɗaukaka ka gafarta mana ka yahi mana ka tausaya mana ka taimaka mana ka shirya mu ka karfafa mu ka kara mana imani da mu, kuma Allah ka samu cikin cikin ka na kware da ka riƙe ba ka da kyawu ka raga mana ka raga wa mutane saboda mu da daraja sunayenka nan za mu kwana ƙarshen wannan babi insha Allah wato shi karatu da yawaita ibada yana taimakon mutum duk wanda ya rike shi da kyau bai ɗaya da wanda ba shi ba Allah in kana so ka san girman ka wuri ne to dibi girman ibada ta yi ni a wurinka gwargwadon abin da kaka yi gwargwadon girman da za a baka ina a na mako inda layi a ta kako lalle wanda hiko karama wurin Allah wanda hiko ta kawa saboda haka gwargwadon ta takawarka in ka bi shi kwarai ya bi ka da sakamako mai kyau kwarai in ka bijire mai kwarai ya bi ka da bijirarren sakamako kwarai to yanzu wanga lokaci da muke an bijire mai kwarai shi ya sa biyo mu da sakamakon da ba musu kwarai an bijire mai kwarai kun ga ko ta hanyar kalle-kallen gada na waya bijirewar da an kai mai ba ya karamata ba da hanyar shaƙe-shaƙen ga da kurɗe-kurɗen ga da lashe-lashen ga mannar da aka yi wurin nan ba ya karama ba ce mutane ka gani ba yanzu amma cikinsu akwai wasu 'yan ƙungiyoyin sirri na kahirai ba ƙungiyoyin sirri na kahirai akwai mutane da yawa a nan cikinsu ba ka gane ya sai ta kama kuma wai an ce musu arziki za a yi ba su dibin eh, abin na Allah balle su gane saba mai bai kawo arziki ya shi ka kawo ba su gane haka abinda duk kahiri Allah ya faɗa musu sun yarda da shi bisa ga wanda Allah ya faɗa musu tsahi ya yawa ana tsaye-tsaye a kashe maza a kashe mata mhm, mutumin da ka gani wani ka gani a wa'usazu amma in ka ji wata banna da an ka barka ka ji an ce shi an ka kamo gare ta shi na yayi ta sai ka mamaki wani da ya ba mu labari nan tare da kuma wanda ya ce abin na na babban hadimin masallacinsu shi ka hidimin masallaci komi shi ka yi ya share masallaci ya gyara abin da taimako kuma ya basuwa ranar ya ta ashe wai shi an foma na na wasu azalamai sai ga shi ya ta yayo ga yadon a tawo a cuci wani mutum cikin masallaci eh, masallaci an kai sai guda daga cikinsu yadda yi mutum ga masallacin aikawa kuma shi ya gayyato mu masallacin ga sai ya tuyo haɗa musu ya ce kuna da baƙi lokaci kaza ku shirya kuna da baƙi suna nan ta yi amma in lokacin na ya yi in an ka taho kudi yi wanda a gehe za ku yi ƙoƙari ku kashe shi malam suna tun karowa sai sun kamai sai wannan gehe inda sun ka haɗi ko da an ka yi ɓarin wuta an ka gama sai sun ka gudu ko da an ka diba ka shi na hadimin na mai ba masallaci gudun mawa ta gyara shi da kogi na zaune masallaci ko shi na Allah mai hmm. to jama'a inda abu ya zama haka kun ga ko amana ma ta yi waya to babu abinda a mahita babu abinda a matsira illa a dawo ga Allah fafin fafirru ilallah inni lakumin hanadiru mobin fafin fafirru ilallah ku gudu kawai zuwa ga Allah ku aje kowa ku shi kawai ku ta sama Allah da al'amarinku shi dai ya mahita shi dai ya mahita yanzu wani mutum ka ba mu labari ya ce wani mutum na ya ba da aure ga wani mutum shi wanga da ya ba da aure shi ya teyo haya barayi a kashe wanda ya ba aure da ya taitafa wai a samu kuɗi a bashi da ya tefa tana nan ga mutumin nan kuma shi ya ɗauko wanda za a yi a kashe shi wai ya samu kuɗi hmm. sai ga shi ko da an ka sai ba a yi nasara ba sai ga shi an kama shi to jama'a wanga lokaci ina zamana fasaru ila Allah kai gudu illallah zuwa ga Allah kowan ku kai tsaya wajen kowa ya sheka zuwa ga Allah yau mutane zaune daya ake Allah da ka rike shi ka hana mutane su halaka amma baka san ko da wa kake zaune ba Allah kai muka roƙo bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula ka tausaya mana Allah ka kai mana kariya daga shirin kowa da kowa a ah, kun sa alama inda muka aje ko ina ne wa inda laka la'ajiran eh ah, kasa ga wannan ayat samu gani kun ko ga ayar da na kawai kusa gari ta na ko kasa kwaye eh, sama ga aya sama ga wa'in na laka to ƙasa ko kace mai shi na na diwa to ku bari in taso daga inda na gani da jihadi ma annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo nan ko ya kawo fil jihadi ma annabi sallallahu alaihi wasallam aw ya kula da gairi anta da'ifun la manfa'ata bik fi al jihad kuma innal manna huwa an yi addi da ni'amatahu ala al'akhir to to ko bani mu taso na sama inna manna kana yin gori kuwa an yi addi da ni'amatahu shine mutum ya kida ni'imomin da yake da su ala al'akhir ga wanda ya karbi kyauta ga rai aw yazkuraha ko ya rika ambaton ta liman la yuhibbul akhir ittila'ahu alayhi wato ya tai wajen mutumin da shi wanga da an ka ba kyauta bai son wanga ya san an bashi sai ya tai waje ne dole ce ya bashi shi wannan goyi na kun gare ne zai ba in ya ji in ya ji har da wani ya ji an bashi shi wannan an ce shi ake ce ma almanu goyi wakila huwa an yara anna li nafsihi maziyatan ala mutasaddiq ala mutasaddiq alai ko kuma ya roƙa an ce shine ya rika ganin cewa shi yana da daraja akan wanda an ka ba sadaka bai isa ni ilai ya dora ganin yana da daraja gare shi alhali in dai kyauta ce ka mutum haka kawai ka ba shi kyauta to wanda an ka ba kyauta ya yi wanda ya ba shi kyauta lada in dai kyauta ce haka kawai wanda an ka ba kyauta ya yi wanda ya ba su lada to amma shi da bai sani ba sai yana ganin a wai yana da wata daraja gare shi alhali inda sadda ya kawo mai ya ce bai ansa bacin da zai samu gare ne ba ɗace mana ba wale zalika layan bagi an ya tsaluba min du'a don haka bai kamata ya nemi addu'a gare shi wala ya dama ofihi kuma kashi damani ga shi mai addu'a in ka ba mutum kyauta ka ba shi kawai kakkai kwaɗayan addu'a ta kakkaya iya damaninta in ka ba mutum kyauta kakkai kwaɗayan addu'a ta yi la'anna rubama kana fi muqabalati ihsanihi wa yaqulu ajru domin yana yiwa ita abin nan kyautar nan da zai addu'a nan da zai mai ta langa muqabala addu'a ta yi, sai lada ta yi ta faɗi kai mai kyauta sai ce to Allah ya saka da alheri yana yiwa yanzu ya ba ka ya wuce ka shi an da lada gare ka kai ba da lada gare ko guda abin gada ya baka ya yi wanda ka bashi hmm. a inda kan nema kan nema wa asalin manne alkatau wato asalin gori shine a yanki alheri wale zalika yi tsalaku ala na'ama don haka ake ilaki ne ga nema mun mun'ima ya kadawa min mali ke da atin lil mun'ami domin wanda Allah ya yi ma ni'ima yana yanke wani yanki na dukiya ta yaba almun ana alaihi wannan da ya ni'ima gare shi wal minna an ni'ima wato ya an ce minna wato ni'ima awon ni'ama hatta kila ko ni'ima babba wa minhu wasfu ta'ala bil mani a ciki akwai sifanta Allah da mai abin nan mai gori ana ce mai almannan almananu da mutum na kace ma almananu sai a ce kace mai mai yawan faɗi mai yawan gori amma da yake Allah na ba mai yawan faɗi na ba mai yawan faɗin ni'imar da yawa mutane wa minhu daga na aka samu wannan kalma wa inna laka la'ajaran ghayra mamnun kai kana da lada wanda ba a yankewa wato gairu makatu'in ai gairu makatu'in wata simetul mauti manuna an ce wa mutuwa manuna la'annahu ya kadawar hayata don yana yanke rayuwa gaba ɗaya ya raba mutum da ita wal'aza azahu wa an harahu, abinda aka ni da cutar da mutum shi ko ka buga ma mutum tsawa kawai irahu ko ya aibanta shi awai shi kuma ko ya bace shi kun san mutane masu kyauta ga mutane duk suna yi musu irin waɗanda mai bara ya taho wajensu sai su buga mai tsawa duk ana samun irin wannan to wannan cutarwa ne abin da fahara kalman shi ma cutar da shi ta hanyar ɓaci ne ko aibanta shi ko buga mai tsawa kalman ne kama gori yake muskidin lissawa bihi yana kada ladar wanda ya kyautar nan inda ya yi cutarwa wa ajiri yana kada lada ta kama a kabar allahu ta'ala kama wada allah ya ba da labari wa inma kana mannu min sabati ta'ala al'uliya? uliya dama gori irin wannan ya kasance cikin sifa Allah al'uliya sifa ce wadda a maɗaukakiya sifa Allah al'uliya wadda a maɗaukakiya wa min sifati al-mazmuma wa min sifatina al-mazmuma mu ko cikin sifofin mu na zargi gori yana cikin sifofin mu na zargi amma shi ko Allah garai yana cikin sifofi madaukaka la'annahu minhu ta'ala ibdalun don akwai falala daga Allah wa tazkirun da tunatarwa in Allah na ya gode to baiwa ce yayi ma kuma tuna tuna mana yake bi ma yajibu ala khalqi tuna ma halittuna yake abin da ya wajaba gare su min ada'i wajibi shukrihi na bada abin da ya zama wajibi suyi godiya wa min na ta'irun wata takadirun amma mu in kaga mutum na yi maka gori to ta ayi ayyaran ta kana ya kai aiban ta kana ya kai wata kadirin kuma gurɓata ma zuciya na ya kai don duwa da duwa da kake da rashin damuwa wani gori in an kai maka shirin kana baci shi yasa ya ce mananar rijali ala mananar gorin mutane ala rijali wasu mutane su yi magori na abin da sun kai ma na alheri ya ce a shadda min waka il'asin na ya yi tsanani bisa ga asar kobi a tsari wayan mutum gara a tsari kada a yi ma baiwa a dawo a yi maka gori a shadda min waka il'asin na in ji shafi don da haka kadiron na duwa da ranka yake da daɗi wani haɗe an kai ma shi an yi maka alheri an ce alheri na an kai ma an ka dawo ana yi maka haɗe duwa da ka ji daɗi sai zuciyarka ta gurɓata idan akhizu sadaka matsalan ga wanda ya karbi sadaka ga misali mun kasirar kalbi zuciya ta ta takari mun kasirar kalbi wato zuciya ta ta kare la'ajil hajati saboda bukatar da ta same shi kila gairi zuwa ga wani nai motar rufin lahu bil ya yadda wanda ya bashi shi da hannu maɗaukaki ya yadda wai za a dafa da ma'udi ila zalika izharu in'amihi to kai ka yadda cewa kaskanci na ya ce ma ka te ka roƙe shi to idan aka gama da shigowa ta jama'a shigo ya ce maka ma kaza yi ma kaza cikin jama'a izharun in'amihi izharu in'amihi bayyana ni'imomi ne ta'adida alai yana mai kiɗa ana mai kaza na mai kaza au tarafa'an ko kuma don ya nuna shi maɗaukaki na a ka au na limuqabalati alai ko ya ɗora neman wanda an ka ba kyautar shi ta shi ma ya saka mai da hidimatin ya toye mai wani aiki ko shukurin ko ya mai godiya za da zalika fi mudarratil akhir wannan ya kara cutarwa ga wanda an ka ba kyautar wannan ya kara mai cutuwa shi wanda aka ba kyautar na harko cutuwa ya zuciya ce ta kari bai da wanda zai ya ne neme ka kuma ka koma ka biyo shi baya da waɗanga abubuwa to kaskanci ne ya karu kenan wanke fara kalbi karewa zuciya ta ya karu wa ilhaqil la'ari da riskuwa aibi gare wanda kasi bihi da na ƙasa riskuwa abin nan na ƙasa bihi da shiya wa hadhihi qaba'ihu azima waɗanda duka manyan zunubai na masu girma ala anna fihi aidan an-nazar ila anna lahu milkan wa fadalan wa ghaflatan wato kamar abin na ala anna lahu fihi aidan kuma ciki ne akwai annazaru tunani ila anna lahu mulkan cewa kamar shi yana da wani mulki wa fadalan ko yana da wata falala wa gafalatan ko yana da wata laukana anillahi daga Allah shi mai gorin kamar yamance da falala Allah yamance da mulki Allah yamance ya kana game da cewa Allah huwar malikul haƙiƙi shine mai mulki na ya yamance bi yamance da wannan ya mance wa huwa allazi yusirru al'a'da'a Allah shine wanda ke hore gabobi ba gadar alaihi kuma shi ke sa gabobi ta samu iko ta yi kyauta ya mance da cewa hannun nan da ya ɗiba ya basuwa Allah ne ya sa shi ya bai Allah ne ya sa hannun nan ya basuwa ya mance ko ba nazaru ila janabil haƙi don haka ya zama wajibi a yi kallo geha Allah subhanahu wata'ala wal qiyamu bi shukri ala zalika kuma a tsare da mai godiya akan wannan da Allah ya taimake ka ka wani kyauta munamakon kai mai faɗi to ka tsaya kai tunanin Allah subhanahu wata'ala ya mai godiya da ya shirya ka ga wannan ba kai ɗaya na ba ya shirya ka ga wannan to kai mai godiya wal irad kuma kau da kai amma amma yu'addi ila manazatil haqqi kuma kawai da kai ga abin da ka kai mutum ga jayayya da gaskiya wato Allah fi fadalihi ga falalatai wa wujudihi da tai illa ya munna illa man illa man gafala anna Allah ta'ala huwar mudi don ba mai gori sai wanda zuciya ta ta raukana ya mance da Allah na ka ba Allah na an san mai ai wata kyauta in kai ta sai bayan kai ta ka dora tunanin kaka an kai kai ta kuma cewa ba kai sai kai ta Allah na ka bai kuma ya bai Allah naka bai kuma ya bai to in ka ga mutum na gori kamar ya kana ne da cewa Allah shi ka basuwa Allah ne ya basuwa ya kana da wannan wal mutafaddilu Allah shine mai yin falala wa mannan fil aya mafula awwal ga wannan aya al mannu wato mafula awwal wa adha adafa alai adafa ala mafula awwal wa abada wa abada ba'dahu ba'dahum ja'alahu ismu abin nan la amma wasu malamai sun nisanta ma'anar ga kusa sun ka sanya mannan wato ismu la ne wa khabruha mahzuba kabru ismu la mahzuba ta Allah ya taimake mu ya kara mana imani Allah ya taimake mu ya kara mana tsoro ne Allah ya taimake mu ya kara mana ibada Allah ya taimake mu ya kara mana ikhlasi wal wala azan wato abinda an ma'ana wato in sun ba da kyautarsu wala azan kasu ta sadaka su bilman ne da gori wala azan shi ne ma'anar wala azan wato kasu bata sadaka su da gori kuma da cutarwa inda ka ba su a yaƙi zuciyarka in za ka ba su a hakarin jaye shaidan don ka a yi biyu babu ɗaya ɗaya babu yahi in kai yaƙi zuciya ka ka ba su wato dukiyar kan rasa dai babu kenan idan baka yaƙi zuciyar ka ba kai gori an yi biyu babu ba ka ga dukiya ba ka ga lada ba ka ga dukiya ba ka ga lada shi yasa gaskiya ni ina son makaranta saboda ita ka sanar da kaiwa da za ka yi abubuwa ka ci riba ita makaranta eh duwar za ka yi ka ciri ba to a makaranta ita ka shirya ka gare shi dan ba ka zuwa ba ka gane wasu abubuwa da yanzu wanda bai zuwa makaranta bai gane yin haɗi ga mutane an ka ba su illa ne gani ya kai ma ba shi bai ma gani ne illa gani ya kai to in ka ji mutum na haɗi ai yayi ai wanda kai yayi wanda bai yi hmm. to amma inda yana zuwa makaranta da ya gane wanda bai yi ba ya yi wanda ya yi faɗi wanda ya ƙi ya yi wanda ya yi kuma ya yi faɗi shi yasa kuwa ganin 'yan siyasa suna samun matsala suna alheri ga jama'a amma da zaran kaɗan saba musu to za su yi ta tara maƙiyanka da su yi ta musu bayanin alheri da sun kai ma ba kun ga duk ladar da a ciki sun bata ta ko da mutum haka wani lokaci ya yi alheri kwarai ya gina makarantu ne ya gina masallatai amma gwargwadon gine-gine ne gwargwadon girman zunubi ne gwargwadon gine-gine ne gwargwadon girman zunubi ne to in ta kama ka faɗa musu kana faɗa musu ka gani yanzu kamar misali mutumin da ya gina gida ya sa wasu mutane kuma ya tabbatar musu ya ba su gidan nan dole ya faɗa maɗiya ne in bai faɗa musu yana mutuwa suna ce a tashi rabon gado za su yi wani cikin yan uwa ne cewa yana son gidan nan tun da yau ni'ima ta yau ko kai an kawa ni'ima sai ka ga wani in ya samu ni'ima sai ka ga wani ka takaici ne wani tsane ne ka takaici ne wani ɗanai na ciki ne ka takaici ne ya samu saboda ba shi ɗaya a gare da saboda haka jiran ɗaya suka yi mutu Allah ya sa alaji shi rasu Allah ya dole kaka ya sa da kira Allah ya sa alaji rasu wai alaji ya sa cikin gida ne mana kuri na gaba Allah ya sa alaji rasu Allah ya kana bane kira to kaga dole ka faɗa musu ko ka faɗa ma wasu dukkan wannan to abin da ya zama dole sai a faɗa mutane a niyya mai kyau wajen faɗa musu to kaga inda ya kafa shaida cewa ya bashi yanzu da yacce da sun sai an ba su gona sai a kai su kotu sai kotu ce a kawo shaida su ba a ba su shaida shi daidai ce an bashi shi ka kawo shaida in ya kawo shaida shi ke shi ɗaya ne to irin waɗanda duka ana bukata wato sanarwa saboda mahiyawa inda ya game da dukiya ne zaune kake da ɗiyanka amma ba su ƙaunarka in dai game da dukiya na wato in kan mutu in ka da amalu ka aikin ka yayin ki sai wanda ka gabatar kai wanda ka son ka nashi ma ka ɗauka shi don ya ce ya baka don akai malada wanda bai son ka na kan shiga yin an shi ka daɗe ba a ƙone ka ba duk a ƙone ka wallahi bai bari inda shi na iya hana akai maka ladan nan sai ya hana to ai duk abin da ka kawo wannan rashin zuwa makaranta ai ko su ɗiyan makaranta na ba su zuwa in masu zuwa makaranta na ai ba su yin haka nan hmm. garin ga wani abin na wani dattijiyar rasu ya an ka raba gado ne an ka ba kowa nashi ita tsohuwa da an ka ba ta nata ta an shi nata sai ta tuna da ubanta sai ta ce don allah abin da ta kaso a ta inda malawa ne a ce ya bincika inda abda bukatan masallaci ta ta yi wacce ta kasantawa masallaci an ka haɗa kuɗin nan nata an ka wani gari an ka samun masallaci sun yi biɗa kuɗi har sun gaje sun arziki sun yi wa da suka yi linta ko tawar ko sun kasa kuma sun ce sun kai ha sun ka kama sallar jama'a kuma babban gari na kamar lokar gama wanda ga take lokar gama sai an ka kawo mata shi sai ta aika ɗiyanta sun ka sai sun ka ɗibo malam sun ka fara sayan kaya suna gina ta yanzu mutumin da ka sallah ciki na an ka to sallar jama'a yan Allah ya so yana kai ɗari biyar duk wata za a kai malada hmm. makaranta ta ka zuwa E tsohuwa makaranta daga zuwa. ana na ana ta sallah wurin koyo shi har dai abin na ran jima, ba babbar kasuwa wurin mutane duk in sun kata wani aka sallah tana ta kwasa kaya tsohuwa na can tana ta kwasa kaya ta samu yadda ya ta albarka to shi zuwa makaranta babu kamata yi zuwa makaranta shina yiwa ai abinda ka yi na alheri duk za a sa kama da shi abinda ka yi na alheri za a sa kama da shi Allah ya gafarta mana saboda haka shi yasa gaskiya dai ni ina son makaranta don tana taimakawa tana taimakawa wal ma'ana wala aza hasilun lahu bil infaqi babu wata cuta da za ta samu gare shi saboda cewa ce ay kunu min sifati al sai ya zama cikin sifan mai cewa bi ma'ana annahu la yashradu Allah ya ta'adda wato annahu yashradu ana shardantawa Allah ya ta'azza bil kai ya cutu wajen fitar da abin nan ga hannu ne ma ya rudu hadha takalluf cikin abin da karaddi ga wannan takallufi a cewa mai ba da kyauta Shi na aka nemo wala azan wai babu cutar da za ta samai Ya ce to cikin abin da yi raddi ga wannan takallufi alba'idu mai nisa na azan wato tanwoyin da ya ce wala azan izar mashahuru fi isimila. domin abin da amma shahuri ga isimu da, adamu tanwini rashin mai tanwini ihi saboda kasancewa ta yi mabniyun ala yi walisa zahirar aya annahu la bi al al'ajara. zahirin aya ba abin da ya kani wala azan ay wala ta abin nan eh, eh, eh, ajar yi ba shi ya kani ba illa wujudar manni babu abin da ka hana samun batawar lada Allah wa judul manni wal sai dai an samu bai gori da kuma cutarwa ma'an tare duna a hadihima ba tare da waninsu ba wato ga ka'ida ya ce suna ciyar da dukiyarsu kuma ya ayyu halladi na amanu la tuɗilu sadaqatukum bil manni wal aza Allah ya ambata wayanda ka bata lada sadaka kakku ta su daga kubil manni wal aza da gori da cutarwa to ya ce sai yan an same su duka biyu to nan lada ka ɓaci yan an same su duka biyu ma'an duna hade ma banda ɗayansu in guda an ka samu an samu mannu ba a samu azaba to lada ba ta ɓaci li'anna madalula mannan wala azan don abin da mannan da azan ke nunawa annahu la budda min intifa'i kullin minhuma babu makawa dole kowannen su ya koru almannu ya koru azan kuma ta koru ala anna fadilati kalami sufyan cewa falalan magana sufyan annahuma mutalazimani cewa da mannu da aza tare suke malizantan juna ne tare suke duk inda kaga mutum na gori to yana kuma cutarwa fa inda hukala shi cewa yi su bayanu huma an ya kula kada a ɗaituka kuma ma shakarta na baka baka gode ba na baka gori na kuma ma shakarta cutarwa na baka gode ba an ga biyu kenan sun haɗu wa kala abdurrahman bin zaid bin aslam abdurrahman bin zaid bin aslam ce ka abin nan kana abi ya kulu babana ya kasance ya kasance yana cewa za a ɗaita rajulan shay'an idan kabba mutum wani abu kyauta wara aita anna salamaka yasqulu alayhi sai kaga sallama ka gare shi ta neme nauyi li kaunihi ya takallafa laka qiyaman dan yana kallafa kai ne dole sai ya tashi ya tarbi ka nahu da abin da ya kama da shi na girmama li ajli ihsanika alayhi saboda kyautawa ka gare shi to fa kufu salamataka anhu ka same sallama ka gare shi idan ka ba mutum kyauta ka ga dusar da ka biyo wuri ne don ku gaisa sai ka ga saboda jin daɗin abin da ka yi mai sai ya taso da can ya tarbe ka ya ce to kaka kuma wuri ne bari sa mai wannan wahala cutar da shi na kaka yi cutar da shi na kaka koma zuwa wuri ne balle ka wahala sai ya taso ya gaishe ka don ka mai kyauta wa sami'a ibn sirina rajulan yaqulu lil akhar ibn ya ji wani mutum yana ce ma wani a hasantu ilaika wa fa'altu wa fa'altu na kyauta ma na yi ma alheri kaza nayi ma alheri kaza qala lahu ibn sirina sai ibn sirina ya ce ma uskut shiru ala khayra fil ma'ruf idha uhsiya idan mutum ya yi kyauta ga mutane in ya ce ta yana kidan ya musu na yi ma kaza na yi ma kaza babu alheri ce. inda alheri yake ga kida inda shari'a ta ce a kidaya amma in ba haka ramadan ka ba mutane kyauta kakka kidaya wa kharaja ahmad ahmad ya fitar da ruwaya wa muslim da sahihu muslim wa tirmidhi da tirmidhi wa abu daud da abu dawud an abi dharr radiyallahu an qala abu zar ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce talafatu la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah mutane uku ranar kiyama Allah bai musu magana amma ta rahama wala yanzuru ilaihim bai kallo gare su amma na rahama wala yuzakihum bai yahi musu laihi ko guda bai tsarkake su wato laihi ko guda bai yahi musu duk laihin da sun kai sai ya musu hukunci kai ne wala azaban alimun suna da azaba mai dadadi kala abu zar ya ce رضي الله عنه فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات من ذا الله يكرنت وانا اللفظين وانا حديثي سو اكو فقلت سينتي خابوا متعننكو سنتابي وخسروا سنيا عسارا من هم يا رسول الله سوانين يا رسول الله قال المسبل يتي وانا كدورا مدولين يوشي إذا سوف ko kaka ne in dai ba bisa ga wanda mun ka karanta da ku na rangwami ba mutumin da ya yi azumi ya rami kamin marici wando ne na sassauciya yana jawo abi ne kamar wadda aisha ta ce abubakar radiyallahu anhu yana cewa manza Allah inna idari ya sarhi illa an ata'ahadahu mayayi madaurina yana abin nan yana sassauciya sai na jawo shi ya ce in na kallasta mai manya fa'aluhu ta kayyulan kai baka cikin masu yi don tatsama to wannan duk wanda a haka nan lalura ce sawan don ka sassauciya bayi da laifi mutumin da an ka ba riga ba shi yadda ita ba to wadda ta yi ƙarfi ne yasta ta tana jan ƙasa ko wando wannan baya ciki amma wanda ya ɗanka abi ne da kai ne tela ya ce a aje na ya ce a samun duka ni da amina samun duka ni da amina to wannan shi allah bai masa magana ta rahama allah bai masa magana ta rahama allah bai eh, kallon rahama gare allah bai tsarkake shi allah zai masa azaba mai daɗaɗi na biyu walman nanu da mai kyauta shi gori na uku wal munfiqu a bil khalf al kadhib da mai sai da kaya na bisa ga rantsuwar ƙarya ko da ko kayan nashi siyasa ta ya ka rantsuwar karya ba haka na an kai ba ba ita an ba yana rantsuwar karya to ya shigo ciki hmm, duk abin da haka sai suwa komi na wannan hadisi wato ya ce abin nan ta kaddama alhadis hadisin ya riga yi ruwa ce ta gabata wabi ruwa ya ce almannanin labi layi waɗi shaya illa nahu mai gorin da bai ba da wani abu sai ya yi gori ne wabi okura almusbil izarahu wanda ka jan maɗauri na yi wato ya abin nan ya yi isbali kamar wanda ya ce ma asibala min ka abai ne fasin na abin da ya wuce idan sau mai shi dan wuta ne ko wanda ya sa fitar tana wuce idan sau ta Allah kai muka roƙo Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka sa mai ƙarshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu abubuwan gada ba ka so Allah ka raba mu da su duk abubuwan gada kake so Allah ka shirya mu gare su ka sa mai su don ka ba don kowa ba ya rabbal alamin nan za mu kwana insha Allah wato ni ina son makaranta don ita makaranta duk ita ka gwanin waɗanda abubuwa sai ta shirya ka ga abin da ya kamata